bismillahirrahmanirrahim barkanmu da sake saduwa a shirin musan sirrin alkur'ani bindiyan Allah da za mu yi magana a kan aya guda cikin suratu lukuman. ko wani gefe na wata aya guda cikin suratu lukuman. walau an na fil ardi walau an na fil ardi ma fil ardi min shajaratin min shajaratin aqlamun aqlamun anan da a ka'idar larabci abin da ya fi dacewa walau an na mafil ardi min shajaratin kalamun walau an na mafil ardi min shajaratin kalamun to amma sai aka ce walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun aqlam jam'u na kalam me yasa ana magana ne akan kalmomin Allah walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah inda kamar yadda aka ɗaukan ne walau an na mafi shajaratin kalam to da abun da ake nufi bishiyan nim guda da ka sani dukanta sai ta zama alkalami guda bishiyan mangoro haka bishiyan duniya kowace bishiyan alkalami guda to da ba a samu cika da ijazi da ƙarfi na alkur'ani ba amma lamma ƙala walau an ma mafi ardi min shajaratin min kulli shajaratin kowace bishiya guda ɗaya a mai da ita a kalamun mun gane reshe ɗaya alkaluma na waza su yi alkalami da ake rubutu da shi bishiyan nim guda ɗaya sai ta yi alkalami sama da dubu goma ya fi a kan walau an na mafin ɗaudi min shajaratin kalam li ajali zalika shi sa aka ce aqlam ai dukkan bishiyoyin da suke duniya kowace sai an mai da ita aqlam a mai da waccan aqlam a mai da waccan aqlam dukkansu in sun kare a kawo sab'atu abhur a kawo bahrun ya mudduhu bayan shi a kawo sab'atu abhur wallahi ma nafidat kalimatu rabbi subhanahu wa ta'ala wa kullu hadha min asraril qur'anil karim wallahu ta'ala a'lam